gami da kuma turaruka da saiwoyi da ake sha don mace ta gyara jikinta kuma akwai ma akwai mayuka waɗanda mace za ta rika shafawa jikinta ya haske ya kyalli mijinta da ya shigo zai ga fatar jikinta tana kyalli sosai to duka duka dai anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma ku biyo mu a sati na gaba domin ku ji wani irin mai ne da kuma tsimi ne mace za ta sha ta rika gyara jikinta to domin samun shirye-shirye mu sai ku danna mana subscribe a militamin tv ke ba iskanci ba ne wasu za su iya fassara shi da iskanci ba iskanci ba ne gaskiya nake faɗa ku yi haƙuri ba iskanci ba ne don kuma na faɗa misali na tabbata akwai ma'aurata wanda ba san da shi ba dalilin da yasa nake ƙara faɗa nake maimaitawa akwai abubuwa masu mahimmanci wanda ba a gaya mana iyayenmu ba za su zo su faɗa mana ba sabida mai da akwai 'yar kunya tsakaninmu da su amma ke ma fa ki yi ƙoƙari ɗan littattafan nan in kina samu kina karantawa za ki ga kima kina ƙara kan kewa za ki haɗa magani ɗan magungunan nan ba asiri ba hikin je wajen boka ba ɗan magungunan matan nan allah na tuba ki samu wata melo ɗinki ki samu zuma ki samu madarar ruwa na gwangwani ki haɗa ki yi mixin ki sha ki haɗa